A yau muna tare da Abba Al-Mustapha wanda aka fi sani da Abba Ruda wanda ya shafe tsawon lokaci baya fitowa a fina-finai. Ya ce harkar fim harka ce da ke ɗaukar lokaci da dama wanda hakan ya sa ya dakata domin karo ilimi tare da gudanar da kasuwanci da wayewar rayuwa. A yanzu dai jarumin ya dawo ya kuma bayyana mana wasu dalilan da ya sa ya dakatar da harkar fim. Harkar fim tana da wani abu guda ɗaya za ta cinye maka gaba ɗaya lokuta. to ni kuma a matsayina na matashi da na ga wasu abubuwan da nake nema a harkar fim na same su kuma na ga lokaci bai kure min ba sai na ga ya kamata in koma makaranta in karo ilimi sannan kuma in ƙara ɗan shiga duniya kamar ta ɓangaren kasuwanci shi ma mu shiga mu koya mu ga yadda ake yi ko da wata rana an hagun ta ki sai a koma dama <laughs> kenan hagun ce ta ki yanzu ka dawo ko ko kaka na ce na shiga wata eh, duniyar wajen karo ilimi da kuma karo ilimin kasuwanci lokacin da ka fara ah, eh. fim baka da nisan zangon karanni ina da diploma a kaina a kan crime management prevention and control wanda na yi shi a cikin eh, ilimin san kama masu laifuka ni dai kin fi yalwa hausa ki fassara shi je na karo ilimi a bangaren computer sai kuma na zo na dora daga inda na tsaya ai na aka je aka karo wannan ilimin informatics wadda take eh, ka zaure to ka ce da ka fara fim ka samu abin da kake buri ne yasa ka dan dakata ka je ka koma karatu hmm. menene wannan abin abin da ka samu burin maje haji sallah burin duk wani dan fim ba ma dan fim ba duk wani mai harkar showbiz daukaka lokacin da na shiga fim babu wanda ya san ba'al mustafa hmm. amma alhamdulillahi lokacin da wata gaba ta zo na ya kamata in koma makaranta ta kai ta kawo duk inda na je fim tsina sun yi yawa a kasuwa a gari sunana ya, ya, ya bunƙasa to ina ganin wannan daukakar duk wani wanda yake harkar showbiz ita yake nema to baya ga karatun ka taɓa kasuwancin ka ce ka har yanzu ma a matsayin ɗan kasuwa nake kenan kai riba biyu kake ci ga fim yanzu kuma ga kasuwanci eto kin san an ce sana'a goma maganin mai gasa <laughs> da kuma wayewa ka ce eh. yanzu wayewar ka ta fita da kenan dole tunda na ji kasuwanci yanzu ya kai ni gurin da ban taba zuwa ba na san ina da ilimin yadda zan iya saro kaya yanzu in shigo da su na san wani irin kaya zan iya kawowa wanda eh, mai saye yake bukatar ya gani kuma ya sauri ya saya ya bani ya bani dan abin da na samu na riba an kara ko koma to za mu dan koma baya mm. tun da farko me ji hankalin ka har ka fara fim na shigo harkar fim ne bisa ina son na fara sana. amma dai na farko shine kuma wanda ya zamo kamar shi overshadowing in kowanne ma shine ni dai na shigo ne a matsayin sana. amma kuma a na biyu kuma shine ni kaina ina son a wajen sana'a ta in ba da gudunmawa wajen tabbatar da tasirin harshe na yare na addini na da kuma ma'amalar bahaushe a takaice kuma ka gamsu ka isar da waɗannan saƙonnin alhamdulillah fim ɗin nan dai in aka ce kaniwood ana magana fim ɗin hausa fim ɗin hausa ya kai inda ba a taɓa tunanin zai je ba a yanzu ƙasashen da akwai ƙasashen da na jije wanda nake ta mamakin anya zan ga bahaushe kawai sai dai in jiyo tun daga airport zan je an fara abba al-mustafa ina wani ina wani ai fim ku na kaza to kin ga sako ya riga ya isa wani irin kalubale kake fuskanta a takaice misali a harkar fina-finan nan a baya da ka fuskanta yanzu da a gaba kake tunanin zaka gyara ko kuma ka daɗa ganin ire-irin waɗannan ƙalubalen? sanin su waye masu shirin harkar fim. Ina son mutane su san... A al'umma kenan? A ɓangaren al'umma. Ina son mutane su san cewar masu shirya fina-finan nan 'ya'yansu ne, bokansu ne, ƙannansu ne, kuma yayyansu ne. ya kamata a dinga yi mana adalci ta kowane irin fanni kukan kurciya ne a fannin mu na tsegumi kuwa muna nan dauke da tsegumi daga jarumi abba ruda yanzu mai sauraro wani fim zai gani na abba almustafa a yan kwanakin nan na finai dai da za su gani na abba al tarawa kai da yawa za ka fito da shi ka na san shi shiga locations da mm. dama to waɗanne ne za mu saurara akwai uban masu kuɗi a me kuɗi ka fito idan su zai gaya musu <laughs> zai kuma gane musu komai akwai bilkisu to da fatan dai za a samu canjin da ya kamata a fina-finanka masu fitowa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya